Ah, assalamu alaikum. Ine yau kowa da kowa fatan alkhairi. Wato yau zan dan yi kira ne akan yan YouTubers. Wato yan YouTube masu saka kayan mutane. So abubuwan da ya sa ne muku magana abubuwa ne biyu zuwa uku. Na farko lokacin da na yi sanda season 1 so da zaran na, na saka kawai sai kaga kun dauka kun saka uwa na babanku. to lokacin ban ce kowa komai ba ba abin da na yi muku saboda ku ba ku isa kun hana ni samun abin da yake rabona ba ne ba abin da yafi ban haushi shine kamar mu yanzu masoyin mu idan suna satin din channel mu suna satin suka rubuta sanda wasu lokutan kafin su ga channel din channel din da aka buɗe wani ma ya buɗe da sunana wani ya saka dadi hikima tv wani ya saka wani kowa duk sanda sun sassaka suna ta sakawa su kuma wasu ba shi din suka saka ba wasu shi suka saka wasu sun sai ka ga sun saka wani ma ya saka episode 15 tun kafin yi episode ma 10 su sun sassaka su kaga wannan yaudara ce kuna yaudara yan kallo so bai dace ba yanzu da na dawo season 2 na saka yau wajen akalla ina ji episode wajen 6 to 7 so last two weeks akwai wani wanda kawai sai na gwada ba da strike daga cikin waɗanda na ba strike akwai wani ya kira wani babban jarumi akan da Allah in taimaka in cire mai kaza na cire akwai wani ma da ya rika yi min magiya yana cewa wai yana da iyalai su da channel din ne yake ciyar da su kaga haramun ke ciyar da su wannan karan yanzu kowa ka sani a yan fim dai ka sakan abina sai na baka strike kuma in na baka ba zan cire ba kowa ka sani a yan fim kowa yi in ya kira ni ya ce in cire ba zan cire ba kar in zo in baka a zo a ce a kira in yi kowaye shi isa ne wannan jawaban saboda yaudara ce wannan saboda haka idan ka yadda to mu zauna lafiya in kuma ka ce shi ka saka to nomal ka saka zan lalata ma nan so ine kowa da kowa fatan alkhairi so masoyan mu kowa ina kuke muna alfahari da ku channel din da zaka samu sanda original shine dadi hikima wacce take da subscribers wajen dubu ɗari da arba'in da ɗanka saboda haka idan kunne ya ji jiki ya tsira ina kuwa fatan alkhairi wannan aikin bai wuce karfin takobi ba kana biya ta wani surutu mu ma ka ban mu za wannan aikin da kanmu za mu kama shi a ba mai gida ajali ba na son da ƙara jin bakinka a cikin wannan maganar idan kuma ka sake ka ƙara magana to wannan ita ce ƙarshen rayuwa da mu'amala ta tsakanina da kai tuba nake baban kowa polio Yes, boss. Ya ake ciki. Na kama sanda kuma na kai shi ƙasa. Amma daga baya wani maki wanda ba mu lissafi da shi ba ya zagayo ya zo ya karbe shi. Wani irin maki? Wata mace ce da bindiga. wace ce wannan wace yarinya ce wannan ai ba na tunanin akwai wata wace da zan fito farauta ta iya tare ni ta hana na fita daji a area salisu turam ne baban kowa trump trump salisu trump Hello? Sunana El Allah ya taimake ka. Ina sanda. Eh, ha. sanda ya zo gurina ya nemi taimakona akan mu haɗa kai da shi don mu yaƙe ka a take na gaya masa cewa ba zai yiwu ba domin kafi ƙarfina shi ma kuma kafi ƙarfinsa na ba shi shawarar da cewa ya je ya baka haƙuri in ba haka ba mutuwarsa tana nan a tare da shi amma ya ƙi ji ya kama gabansa ya tafi ya yi banza da a ina zan same shi yanzu akwai wata mace da ta taimaka masa a ranka daɗe akwai yarinyar take taimakon su amma ni ban santa ba kuma ba ni da hannu akan kan su da wannan yarinya idan ka sake na samu labarin da ka bayi da hannunka a ciki ko akwai wani kiftawar motsinka hmm. hello hello Salustrom wace ce wannan wace wannan masifar da yaran nan ya shiga ba zan taimake shi ba kuwa in ma kuma zan taimake shi to ya kamata in taimake shi yadda duniya ba za ta san ni nake ba shi gudunmawa ba saboda gudun kota kwana na san shi kamar yadda na faɗa maka kuma ba haka halayyarsa na yake ba na tabbatar mutane da yawa da kike gani sukan ɓoye mummunar ɗabi'arsu a bayan murmushi sai tsautsayi ya jefa ka cikin tarkonsu a nan za ka tabbatar da ainihin siffarsu da za taimake ni da ka danna kunama da wannan yan lokar ka kashe ni saboda duk wata daƙiƙa ta agogo rayuwa ta shiga cikin musifa take kashi-kashi domin a yanzu na fi ƙaunar mutuwa da rayuwa ko ba komai idan na mutu zan je in tarar da asawanyata. yata idan ka motsa sai na harbe ka roƙar kafa na me kake jira illa bai na ya kamata ka tsaya ka fahimci sanda mutumin kirki ne fa kaddara ce kawai ta same shi kowane mai laifi yana ɗora shi ɗan ko kaddara alhakin laifinsa bacin kuma shine babban shedanin sanda wasu mutane sun ɗauke gawar annu har yanzu babu wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka daga hannayen ka sama sannan ka durƙusa akan gwiwarka matsa min daga hanya in wuce ko in matsar da kai tare da bindigar taka dan Allah san da kai hakuri ka zauna yalla bai na ka zauna za a fahimci komai wallahi ku zazzauna dan Allah ke dan ta'adda kike boyewa a cikin gidana kakka sake kira na da ɗan ta'adda dan ta'adda suna can sun harbe ni da bindiga sun sace gawar mahaifiyata kun kasa yin komai kuna ta farauta ta ina yaron da kuka ɗauka kuka ce a baku miliyan biyar ka fita ni ba musa ba ne ban taɓa sata kayan kowa ba bare ma ta kai ni da garkuwa da wani ina motar da ka sata a gidan abinci na na ɗauki mota ba satatta ne ba ganin ganinta ne a fake a gefen titi babu kowa a ciki an harbe ni ina ta zubar da jini a kowane lokaci zan iya rasa rayuwata kuma a wancan lokacin ina so in rayu shi yasa na yi amfani da motar na je inna aka cire min abin bayan na dawo sai na fuskanci a cikin motar akwai kuɗi kuma da gawar yaro ina ganin wannan na ajiye motar a can akwai yiwuwar yarinyar nan sabuwa ce a cikin duniyar sanda ba ta taba taɓa ba sai wannan lokacin da muka ratsa shi me yasa take taimake shi kuma me yasa take da bindiga ina son ka nemo mun amsar wannan tambayar da ne maka ajali ko za ka iya shi wannan amsar a ah, kai da kake amfani da kwakwalwa kai ake tambaya ni da nake aura boss dalilai guda uku ne da zaka yi taimakon dan adam na ɗaya zaka yi taimaka mutum ne sanadiyya ya taɓa taimakonka na biyu kuma ɗabi'ar ka ce zaka rika taimakawa kowa ba tare da an taimake ka ba na uku kuma idan kana buƙatar abu a gurin mutum zaka yi taimakon shi dan zaka yi cimma burinka so wannan yarinyar ta kwaci sanda ne sakamakon wani dalilin da ya taba cetar ta a baya to a cikin wayannan abubuwan da ka faɗa wanne ne ya faru dalili ne mu maza ne mu kusan shida da makamai a hannun mu babu wata mace da ta isa ta tsaya a wannan situation in har ta karɓi wani in har ba da wani dalili a cikin ranta ba me yasa take da bindiga a hannunta wannan amsa zan baka ita zuwa gaba sanin mahimmancin inda sanda yake shine mai mahimmanci in baka amsa ya aka ta samu bindiga ko kuma in baka amsa inda sanda yake ina sanda yake sanda yana gidan matar da aka cutin din shi dan ba zai yi je asibiti ba saboda shi mai laifi ne sai dai ɗazu mun yi waya da shi zan yi amfani da wayar da muka yi da shi in tracking din shi ta google map in san yana yana So. sanda yana na'ibawa dan hassan street so akwai wacewar cewar gidan yarinya da ta karbe shi abin da bindigan nan ne folio sa ina son sanda da yarinyar a raye ajali me mai ta tafiya to be come back sa akwai wata wayar da na gani a cikin motar na ɗauki wayar kuma na ɗauka ne saboda ina mai ta zaton ta ɗaya daga cikin kidnappers ɗin ne Ka sauki wannan abar da kake sai ni da ita. Ka zauna. za mu je mu ɗauki mota da gawar yaran domin mu kai wa iyayensa ba zan zauna ba zan nan aka turo min saƙo cewa an sace gawar asawanyata saboda haka ba abin da zai zaunar da ni motar da kuka sata ta musa custom ce da kuɗi a ciki ka gan su point of correction ni ban sace mota ba na gaya ma na sake maimaita maka na ya yi amfani da mota na ga kuɗin da na ga kuɗi ne sai na ɗebe su na adana su a wani guri kusa da inda na ajiye motar daga cikin kuɗin ma na ɗauki ata ɗaya na yi tunani ba haki na bane shi isa ban ci ko dubu ɗaya daga ciki ba gashi ɗabi'unka irin na mutanen kirki amma kamanninka irin na mutanen banga shi ya yi tsoron Allah a zuciyarki don judge a book by its cover kuma ita fahimta a fuska ce ba wani dawa da zan wa ƙarya malici kawai nake tsoro don Allah ya labai na ka taimaka masa wasu mutane ke farautar rayuwarsa na haɗu da shi ne a hanya lokacin wasu mutane suna ƙoƙarin kashe shi kai da suwaye alhaji ali ne ya turo su alhaji ali ya sai shi dai alhaji el yakub mutumin banza ne ina da cases ɗinsa da yawa ni da kai makiyan mu duk iri ɗaya ne me zai hana ka bani dama mu haɗa ƙwari da kai domin mu samu mu kama shi sanda sanda hey!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 haziki fasihi kuma dan baiwa malam abdurrazak mai rikiya da ikon allah ina masu iskoki ko waɗanda aka yi musu sihiri to kuma tso kusa ku ji kakarku ta yanke saƙa ina masu fama da ciwo wanda ya shafi bugun iskokai ko ciwo wanda ba a san maganinsa ba ku mutanen duniya Allah sai da ya saukar da magani sannan ya samar da cuta to ga uban aljannu kuma kakan aljannu malam abdurazak mai takama da ayoyin Allah zai warkar da ku kuma daɗin daɗin shine ku tsaya a duk inda kuke ku kira shi ku masa bayani nan take a kira iskokin kuma a warware matsalolin da ikon Allah kun san menene sirrin ku tuntube shi akan lambobi kamar haka tara shida bakwai uku biyu ɗaya biyar tara ko akan lambar shi tara ɗaya biyar bakwai biyar takwas tara bakwai ko kuma akan lambar tara hudu shida bakwai daya sifili shida sifili sai kun zo tsada kai baban yawa kake ko baban wa akwai akwai matsala fa shafa ka wani bifa me labarin sandan nan wallahi ranka daɗe yau kwana biyu kenan rabona da sanda kuma na je gidansu zan musta aziya na samu labarin mutum maman sama baya nan ba mu same shi ba ya shi ta mutu ba ta sa. yau kwana biyu kenan da yin rasuwar amma abin da zai baka mamaki an nemi gawata an rasa wani wani irin ce haka suka ce a fim kamar ya nemi gawata an rasa ni ma abin ya ban mamaki wallahi ranka da ya hankali na a tashe yake a ce mutum ya mutu an nemi gawashi an rasa sandan baya ne ita ba ga gawata ba to ba wannan zance nake maka ba ka sani ya kamata a ce ka nemo min shi ko idan ka san inda yake ko ka ji inda yake ka zo ka gaya min ni sai in je da kaina ka fahimci ni ko kai in kai lamba ta ne a ban da lambar ka to ina waya taka zero is zero six five double nine four five eight five lagana ma hankali kasan mu abin ne sai a hankali fa to baban yawa a kula Allah ji kanta to kira nan ga lambar taka dan kare da babu ko sisi a wayata ba kuɗi wayata ka to bana account ɗinka account banda na babban ki ba ka nan banki haka na zo amma kai dai shashasha ne Allah ta shiga wani waje ka kasa a turo ma da su ta shi kenan ranka da Allah dan sa mun yanzu a turo masa ina zo ina so ka faɗa min abubuwan da ka san duk sun shafe shi da shi da ɗansa Anwar halin yanzu babu wannan lokacin har sai na gano inda gawar asaban yata take barista umar shine wanne ya karɓo beli na an kusa komawa shari'a ina so kafin lokacin zan haraɗo duk wasu hujjoji da za su buga el yakub da ƙasa ok saboda haka yanzu zan zuba sai na gano duk inda gari mahaifiyata take ko menene za ka bani sha Maraƙayin marika yin jawala likita na gode da taimakon rayuwata da kikai zuba sha matarka matuniyar kirki ce na sani haka kowa yake faɗa min ta faɗa min ƙarya a kanka ban damu ba saboda na san zan gano gaskiyar al'amarin wannan da kake gani shine bambanci na da sauran mutane ajali polio sanda yana ta eriyan nan yana kusa da mu ma in ka je wannan kwanan ka shiga wannan kwanan muje muje muje muje likita ina kofato na kofato kuma me kofato fadda ita in ka sha shayin takalmi yake nufi ok gashi na bayan kujerar ne. sanda kuwa za ya fi da ni da ruwa kuwa za ya fi da ni ɗinwa ya yaya za na sarra na yi rashin uwa kun sani na yi rashin abar sona gashi abubuwan sun yawa gura Allah sarki

na ji wani mummunan labari kana ina ne sanda ina asiya take ga ta can ba ta jawalas to asiyan shi wai sanda ne eh gashi nan ma yanzu haka waya yake ya bude wayar tashi bana bukatar jin komai daga gare shi ta mutu burinsa ya cika haba asiya ki fawwala wa Allah ki an saki magana da sanda karbi wanki ko fasa shi hello hello asiya ya haƙuri kin ji dukkan wani mai rai mamaci ne shi in Allah yadda zan riƙe ki tamfar ƴaƴan da na haifa a cikina na ya haƙuri saboda mun yi zaman mutunci da iyayenku ya haƙuri kin ji ya kamata ki sauke sanda akan mizanin da kika ɗora shi don ko ba shi ne kashe ammi ba amma kuma shi ne sanadi ɗauki gawar ammi da aka yi ya isa nuna miki da cewa sanda ba abin da ya sani kuma ke kin san da cewa sanda yana kaunar ami ba yace za a yi salwantar da rayuwanta amma tun yaushe yake mana hanya hanya ya kawo kati ko ya kawo kuɗin magani da kika ga haka sanda ya samu labarin abin da ke faruwa da ami shine dalilin da ya sama kika ga ya kira mu don Allah ya ce ki bar ni in yi kuka na ki bar ni kawai in ji da abin da ke cikin zuciyata ko kama ba za a bari in yi ba ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ake as juya juya juya juya je ka juya juya juya juya ka Tu as, taho taho to, to, to, to, je ka ka 700 gashi can gashi can yana gaban mu gashi can muje muje muje cikin kaga wani keke na gashi can to yana ga cikin wani yana cikin wancan keke na garaman shigi kake da wancan kare wallahi ban san waye sanda ba ah fada gaskiya wallahi ran kare ni ban san waye sanda ba wallahi ka kiyama wallahi ban san waye sanda ba wallahi ban san waye sanda ba haka ma yaran jin dauka makaranta eh wallahi ban san waye sanda ba baka san waye sanda wallahi ban san waye sanda ba very, very clever. ajali ajali sanda ya rena mana hankali ya fuskanci cewar muna ta sa tun wani lokaci da ya wuce shine ya gude ban mana wayar sa a cikin mashin yanzu ya aikin zai koma polio ka san an ce idan rawa ta canza ma idan kiɗa ya canza ma rawa canza take so salon abin ne zai canza mana yanzu ku shiga mota mu je mu mu je tashi ke zauna kai sanda kai sanda kar ka sake kai wasa da rayuwarka ka kiyaye ni ka kiyaye ni sanda hajiya ka kiyaye ni ina gawar an mataki Babu shakka sai da na shigo na tabbatar da abin da kika faɗa min. Kaya sai wanda ya gani. Kin ga yanzu haka ina ciki na zo siyan akwati saboda yawan tafiye-tafiye na. Ah! <laughs> rabbana. Ba wahala. La sanda. Ah. Dama kai ma kana zuwa AS ɗan dago? Na zuwa mana ke tambayar ku a ce yawa. <laughs> cin ga anan as dan dago anan na sai kayan lefe na na kayan da dan na zuba a mera irin wannan rigunan. ni ba nake wanke kaina gaskiya kun yi kyau ba da wanne ba ba ko ku haɗe mun ku bi za a yi rage a aure mun ku rana ɗaya amma tunda kun yi kyau za ku aure da rabbana fa wahala a as ɗan dago ne za ku sai kaya kuna kun gode muna mun gode inda rabbana wala. Hat office dinmu na nan a kwari yan hula yana kallon masallacin ganduje kusa da gidan mai tangaran. Kar ku manta muna nan a shago na ɗaya da na biyu a nan gidan Alhaji Taju kwari yan hula. Yawwa dubu ɗaya ce babu dole ka hakura. Ko kuma baran mu da ke e kantin kwari market sabon ginin Baba Ganduje opposite gidan Baba Dan Baffa ko gidan na Baba da masi. Inda rabbana. dai amarati ce e ko maroko ni ma na hankitawa ko ku tuntube mu a lambar waya sifili bakwai sifili uku takwas biyar bakwai tara sifili shida bakwai 081 7964 0580 Hajiya wannan kayan fa ba su shiga ta kofa ba sai dai a babballe su da su ta sama. Kamar ya ba za ta shiga ba. Kaya mai tsada irin wannan kace ba za ta shiga ta kofa ba. Taɗijan, anti kiran shi zaki a waya ki gaya masa domin ba zai yi mu sai kaya masu tsada a lalata ba. Yanzu kuwa. Hello, salamu alaikum. Kana ina? To akwai matsala yanzu yanzu ka zo. Wallahi ba zai yi ba. to me faru wadata ka nuna mana shi yasa mu ma muka nuna maka wadata a kayan mu, ya za a ka kawo mu cikin wannan gidan mara fasali ji gidan nan ji kofar nan za mu shigo da kayan mu. wai wa ka ba aiki ne wallahi sa aure wasa ne yau sa aure sa shiriri ta ga inda zaka je ka bada aiki nan Sabin sakwaya building and designing Nigeria limited su ka bata ka ba aiki ka je ka ba mu shiriri ta sabin sakwaya building and design Nigeria limited na gane laifi na ne Southern Square Building and Design Nigeria Limited suna gina gidaje makarantu ofisoshi plazas har ma da event centers. Southern Square Building and Design Nigeria Limited ƙwararru ne su wurin final finishing. Southern Square Building and Design Nigeria Limited